لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهذه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يقول كم سورة الدخان za mu tashi aya ta 38 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفضل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم يتقون صبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن في مقام أليم في جنات وعيون يلبسون من صندف وإستغرق متقابلين كذلك وزوجناهم فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتبون الله متوفيق ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أنا الله أنا مبادل أبار الكتر daga duk wani abu wanda yake wato na wasa ko wani abu wanda yake ba mai amfani ba domin Allah bai aikata abin da yake bai da amfani Allah ya ce ai ba mahalicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu wato muna masu wasa akan haka ba ana halittar sama da halittar ƙasa ba haka kawai Allah ya yi ba kamar yadda Allah ya ce wa ma khalaqna samawati samaa wal arda wa ma bainahuma da. zalika zannun ladina kafar Allah ya ce wannan zakan kafirai ne suna ganin duniya nan ba komai bane ko an zo ne kawai a more kawai a wuce a tafi ba wani sakamako haka nan Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un kuna tsammanin mun ajiye ku haka kawai ne dan wasa kuma cewa ba za ku dawo zuwa gare mu ba da haka Allah ya halicci sama da ƙasa ba don komai ba sai don abauta masa ne Allah ya ce ma na kuma illa bil haqq cewa ba mu halice su ba sai don tabbatar da gaskiya gaskiyar kuwa ne kaɗai ka Allah da bauta Allah ya yi halittar sama da ƙasa ne ba don komai sai don abauta mashi. Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Allah ya halici wato aljanu da mutane ne don su bauta masa haka nan tabaraka alladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum to da haka halittar sama da ƙasa ba haka kawai Allah yayi ba Allah ya halicci sama da ƙasa ba don komai ba sai dan bayinsa su kadai ta bauta gare shi kuma Allah bautar kawai yake so ya tabbatar bayinsa su amma ba wai yana buƙatar abin da suke na bauta bane shi yasa ma yake musu sakamako a kai ita bautar da suke din ba za ta amfani Allah da komai ba ba wani abin da za ta kare shi kuma don sun saba ma Allah wannan ba zai rage shi da komai ba amma Allah yana so ya tabbatar da cewa shi ne mahalicci su kuma kasa suke da shi bayinsa ne wannan shi ne ubudiyya ka tabbatar da bauta ga Allah Allah ya ce walakin na aksarahum la ya'lamun amma da yawan su ba su san haka ba suna cikin jahilci akan wannan al'amari sai Allah ya ce inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in lallai ranan da ake rarrabewa ita ce ranar tashin alkiyama wato lokaci ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kowa da kowa zai taru gaban Allah maɗaukakin sarki amma yadda yake inna yau masfasfi kana mai ko ranar rabewa lokaci ne da Allah ya ajiye shi lokaci ne da za a tsaya gaban Allah zai yi sakamako kuma kowane ɓangare za a saka musu kuma za su tafi inda ya dace ma la wuni maulan an maulan shay'an wala hum ranar ranan da babu wani na kusa ko wani majibinci da zai taimaki wanda yake dan uwansa ne ko na kusansa ne wala hum kuma babu wato taimakekeniya a wannan ranar saboda ma kore taimakekeniyar har ya zama tsakanin wanda dangantakarsu ta kusa shine uba da ɗa ya zama a ce babu amfani to kaga wannan ya nuna cewa maganar abota ma ba ta taso ba Allah ce ayyuhan nasu taqu rabbakum la يوما walidun an waladihi wa la ولا huwa jazin an walidihi shay'a ku ji tsoron ranar da ta ba zai iya amfanan ma da ubansa komai ba haka nan uban nan ba zai amfanar ma da ɗan komai ba inna wa'adan lafi haka haka nan yau mai firul mar'umin min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da kullum imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni kowa ta kan yake a wannan rana amma wannan ba yana nuna cewa kwata kwata babu ma'ana ce to ba ko babu amfani ba akwai gaba da za a kai a zo a amma akwai wata gaba matakai matakai ne ranar tashi alkiyama akwai matakin da an aka tashi kowa ta kan shi yake ba wanda ya san wani ba wanda zai ma kula wani Allah ce fa idan nufiqa fi tsori fala an saba bainahum yawma idin wala yatasara lokacin da za a busa kaho kowa ya tashi babu wani wanda yake tunanin dangantaka kuma ba wani wanda zai tambayi wani mai ake ciki saboda ba wanda ya san me za a yi kowa kawai yana cikin damuwa ne tashi kowa damuwarsa ce take kansa saboda haka wannan gaba ce gaba ta farko da za a fito a kabari a tashi yanda mutane za su watse za su kaman fari suna watsewa kowa ya kama gabansa to ranar ba wanda zai tambayi wani a wannan lokaci amma lokacin da aka zo aka fara hisabi aka fara bincike aka fara sakamako to a wannan gabar wani zai iya ganin wani ya ce to wani ko za a taimaka min da tun tunda an bar wancan gabar ta tsoro kuma yanzu kuma an zo an yi sakamako ne yana ganin abin da yake da shi ba zai kai shi ya samu tsira ba yana neman wanda zai taimake shi to a lokacin ne sai a zo neman wannan ceto amma a mataki na farko babu ceto ba babu tambaya ba komai babu ma dangantaka fa hum qiyamun yanzurun Allah ya ce kowa yana tsaye ne kawai ana jira ba wanda zai ce komai kuma wannan tsayuwar Allah kaɗai ya san iyaka wani lokaci za a tsaya shi yasa za a tsaya a tsaya a tsaya a gajin har sai mutane sun gaji sun ƙosa sun fara cewa a nemi annaba Allah su nemi ce to a lokacin ne za a fara maganar a yi tunanin waye za su su sa baki su nemi ceto a yi ceto shi yasa rana ce mai girma rana ce kuma wacce take da abubuwa na na ban tsoro masu yawan gaske tana da abubuwa waɗanda suke masu tsoro to Allah madaukakin sarki ya ce yace yawma ne a maulan an maulan shay'an wala hum yansarun kamar yadda Allah ya ce wala yasalu hamimun hamiman aboki na kusa na kudda kud ba zai tambaye abokinsa ba ba zai ba tunanin ina wane yake ba saboda kowa da kan yake Allah ya ce illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya jin kai gare sa Allah madaukakin sarki ya so ya so shi da rahamarsa daga bayinsa to Allah yana iya ba shi ceto ya ceci wani kuma wanda za a ceta din Allah ya so a ceto shi amma wasu Allah ya ce famatan fa'uhum shafa'atu shafi akwai wanda ceton masu ceto ba zai amfane su ba akwai kuma wanda ceto zai amfane su amma kafirai wannan ceto ba zai amfane su kaga annabi Musa ba zai zo ceci Fir'auna wannan shafa'atu la tanfa kamar yanda annabi Ibrahim duk ceton da zai yi ranar tashi kiyama, ba zai iya can mahaifinsa ba domin Allah ya riga ya hukunta musu cewa dan mutane. dan zai tashi gaban Allah madaukakin sarki ce ya Allah na roƙe ka cewa kada ka tozarta ni a wannan rana wala tukhzini yawma yub'athun haka ya roƙi Allah ya ce to gashi kuma ina ganin ubana zai shiga cikin azaba sai Allah madaukakin sarki ya ce to ai na hukunta cewa duk wanda ya mutu akan wannan ba zai shiga ba zai samu rahama ta da haka haka za a jirkita halittar sa mahaifin ya zama kamar dabba zai a sai a jefa shi a cikin wuta kaga wannan ce tan annabi Ibrahim ba zai amfane shi ba a wannan rana saboda haka akwai wanda ceto baya amfanin su akwai kuma wanda ceto yake amfanin su akwai wanda za a cece su za a amfane su to shi ne wanda Allah ya jin kai gare su domin rahamar Allah tana da yalwa Allah ya ce inna al azizur rahim domin shi Allah madaukakin sarki mai buwaya ne mai isani ar-rahim kuma Allah madaukakin sarki mai jin kai ne kuma jin kansa wanda yake duniya da zahira yana ma bayan sa jin to sai Allah ya bayyana irin azabar da take cikin wuta ga wanda Allah zai musu azaba Allah ya kare mu masu ƙaryata ayoyinsa masu ƙaryata manzanninsa Allah ya ce inna shajaratal zaqqum lalle wannan itaciya ta wani ice da ake kiran shi zaqqum wato bishiya ce da Allah yake cewa inna ha shajaratun takhruju min asli jahannam bishiya ce da take tsurowa a ƙarƙashin wutar jahannama ah, Allah ya ce fa'amul asim ita ce abinci na masu saba ma Allah ma'ana ita ce abincin ɗan wuta ita ce za su dinga ci bishiya ce da Allah ya ya la'ance ta alƙur'ani ita ce ash-shajaratul mal'una ta qur'an Allah tsarko haka an na hudu osu shaya akwai wanda ya taba ganin kan shi zan amma ya ake suranta kan shi zan ya yake eh da kyau ko da muni ai ko a mafarki mutum ba zai tsaki a ga kan dan ba to Allah yake cewa ƴaƴanta kamar kan dan ne tana da ƴaƴa kuma ƴaƴan za a dinga ci a wuta Allah ya sani da haka ƴaƴanta ma ba su da kyan gani da yake tsalbu haka annahu ru'usu shayabi Allah yake fa innahum la'akiluna min daga ciki za su dinga ci kuma sai sun cika cikin su famali huna min halbutu kuma ba su da abinci da ya wuce wannan shine abincinsu Allah ya ce laisa lahum illa min bari shine wannan ƴaƴan bishiyar abinci ne da suna ci yana yana shaƙe su kuma dole sai sun ci shi kuma yana yana yana yana musu azaba yana kone abin da ke cikin cikin amma duk da haka Allah zai jefa musu yunwar da dole sai shi su suna jin yunwar shi yasa Allah ya ce la yusminu wa la yughni min ju ga dai yunwar amma za su ci abincin kuma abincin ba zai tafi da yunwar ba saboda azaba wannan shine shajaratul zaqum Allah ya ce fa'amul asi kalmuhli kai ka ce narkakkiyar dalma ne wanda ya gani fil butun in ya shiga cikin ciki yake tafarfasa ciki za su ci kuma zai dinga tafarfasa cikin ka gani al hamim kamar yanda ruwa ruwa tafasashe yake tafasa to haka wannan wato ‘ya'yan itaciyan haka yake tafasa a cikin wanda za a musu azaba Allah ya ce kuma zai gaya ma mala'iku za a ce ku zuhu ku kama wannan wanda yake ɗan wutarin fa'atilohu kuma ku ja shi a ƙafafuwansa ila sawa'il jahim ku kai shi tsakiyar wuta a tsakiyar wuta za a mushi azaba sannan ba azabar ba ta kare haka ba Allah ya ce sun masubbu fawqa ra'sihi min azabil hadid sannan kuma a saman kansa a kwarara masa wannan tafasashiyar dalma a saman kansa za a za a zuba wasu malamai sun ce Abu Jahal ne ake ake nufi da wannan cewa mala'ikan mutuwa a mala'ikan wuta Malik din nan zai dauki gudumarsa zai buga masa a kai sai kan ya fashi amma ba zai mutu ba sai a ɗauko wannan dalma a zuba a cikin kan sai ta gangara cikin cikin shi yasa lokacin da wannan ayoyin suka zo suka sauka a mutanen maka sun zo suna mishi a suna mishi gabi suna cewa ka ji fa abin da muhammad yake gaya zai same ka to sai ya hasala ya yi fushi ya ce to yau sai na ga bayan ka kuwa ya ce sai na mishi abin kafin nita wata su shi ne da ya fuskanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai fuskance shi zai je ya auka mashi da azaba ko da ya je daidai inda mazala sallallahu alaihi wasallam yake suna zaune a inda suke zama a farfajiyar ka'aba din nan sai aka ga ya dawo da baya da baya kamar yana yana yana fazuwa ya yi haka har ya kai su ku. sai mutanen suka tambaye shi ya muka ga ka kasa zartar da abin da kake so ka zartar ya ce wallahi duk sanda na tinkare shi nake kokarin in taba shi sai na ga wani abu kaman kamar raƙumi ma'aukace raƙumi yana yana tun faro ni kaman zai kama ni yace sai na koma baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai mala'ikan azaba ne da ya tun faro kuwa da za a yi daidai da shi a wannan lokaci da haka sai ya tsorata ya razana shi da kansa abuja da yake alfahari ake ganin cewa ya gagaru kowa sai ya koma cikin shi na rawa yana jin tsoro ya tsorata ya razana hankalin shi ya tashi to maza Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar da ayoyi yana mishi wato asalin bishara da azabar Allah da za ta same shi za a dinga gaya masa cewa zuk ka ɗanɗana ai innaka antal azizul kare. lallai kai mabuwayi ne kuma mai girma ne wannan kalmomi ne na izgilanci za a gaya masa kalmomi ne na izgilanci da haka bayan azabar za a dinga gaya masa baƙaƙen maganganu marasa daɗi amma ka kalli zubin kalmomin za ka ɗauka kamar girmamawa ne kamar yanzu ne a ce jami'an tsaro su kama babban mai laifi da aka daɗe ana neman sa sai su ɗaure shi a cikin sarƙa dinga cewa ina ƙarfin naka misali ai kai ne shugaba ko abin da za su dinga faɗa so irin maganganun da za a dinga biya masa ke maganganu ne huwa almadhu bima yushbihu sam wannan salo ne daga cikin salo na magana na harshen larabci magana ce za a faɗe ta kamar yabo ne amma suka ne kuma izgili ne za a dinga cewa ka sha ai kai ne mai girma kai ne ne. ana nufin kama ana mishi izgilanci ne ina girman nashi yake inna hada ma kuntum bihi tamtaru lallai wannan shine abin da wato kuka kasance kuna kokonto a kansa da haka lokacin da azabar za ta zo ba magana karyatawa shine kamar yadda Allah ya ce yau mai yudafuna ila nari jahannama da'a hadihi narun lati kuntum biha tukazzimun haka za a dinga gaya za a ce wannan ce wutar da kuke karyatawa za a dinga tunkuɗa su a ciki kuma ana musu azaba to wannan Allah ya bayyana mana halin waɗanda suke ‘yan wuta ne Allah ya tsare mu. to sai aka koma ɗaya bangaren kuma na kwaɗaitarwa Allah yana ambatar kuma waɗanda suke bayinsa na kwarai Allah ya sanya mu cikin su da abin da za su samu na sakamako kyakkyawa Allah ya ce innal muttaqin lallai masu tsoron Allah maɗaukakin sarki waɗanda sabanin masu saba ma Allah ne fi makamin amin ko fi muqamin amin suna wani matsuguni wanda yake na aminci suna cikin wato matsuguni na aminci a amince suke ba su da fargaba ba su da tsoro ba su da tashin hankali kuma shi ne Allah ya ce fi jannatin wa uyun cikin wato lambuna da kuma idanuwar ruwa waɗanda ƙoramu ne da suke gudana to kaga sabanin waɗancan ne yayi na min sundusin wa istabrakin mutaqabilin za a sanya musu tufafi na alhariri wanda daga sundus sundus shine alhariri wanda yake mai laushi wanda yake da santsi yana da santsi ba yi da kamaki wa istabrak al-istabrak kuma shine alhariri wanda yake da kauri duka nau'i ne na alhariri alharir shine tufafin da ake ce mishi silk shine alhariri wannan tufafi ne da Allah ya haramta ma maza daga cikin wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta ma maza sanya wannan tufafi tufafi ne mai santsi wanda ana samun shi ne daga wata tsutsa yawun da tsutsan take fitarwa shine in ya fita ake tara shi ake ake ake ake mayar da shi wannan yaro amma dai mata ya halatta saka amma namiji bai halatta ya saka kuma haka Allah ya yake yake rarrabewa su mata su saka maza kan su saka da aka duk namijin da ya saka ya saba ma Allah kuma ya tabbata cewa duk wanda ya saka wannan tufafin a duniya bayan Allah ya haramta matukar bai tuba ba in ya mutu ko da ya shiga aljanna ba zai sanya wannan tufafin da yan aljanna ba ba zai sa shi a cikin aljanna kazalika Allah yace haka nan kuma wa zawwajnahum bi hawlin za mu aurata musu wato matayen aljanna waɗanda suke siffantuwa da siffa ta kyawu masu idanuwa masu kyau shi yasa ake kiran su hurul ain babu babu azanta babu datti babu aibi a cikin idanuwansu yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin kuma a cikin aljanna nan za su dinga kiranye dukkan su za su dinga cewa a dinga kawo musu duk wani irin kaya na marmari da suke so suna cikin aminci ba tsoro ba sa tsoron in sun nemi a ba su abin nan a hana su domin dama domin su aka yi tanadin su Allah ya musu tanadi ne dama don wannan rana don haka za su dinga kira ana kawo musu wannan wato abincin a hadisi ya tabbata cewa hadisin abu hulaira ne rabi allahu an wanda abdulrazak ya fitar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce ma yan aljanna yuqalu li ahli aljanna inna lakum an tasihhu fala tasqam cewa Allah ya rubuta ya hukunta muku tun shigan ku aljanna din nan za ku kasance cikin koshin lafiya kuma ba za ku taba jinya ba har abada dan haka likitoci aikin su ya tsari a duniya ka shiga aljanna ba ruwanka da likita ba ruwanka da zuwa duba likita ko zuwa clinic ko waye da sauri ya kare dan haka dama ana yi ne aidan duniya to har ga an shiga aljanna ba wani wanda zai duba lafiyarsa dama lafiyar da waraka ta Allah ce a hannun Allah take ke ba ruwa ce to na rubuta muku kuna cikin koshin lafiya babu jinya har abada wa inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada kuma na rubuta muku cewa za ku zauna a cikinta har abada ba za ku mutu ba wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan kuma na rubuta a cikin aljanna cewa ni'ima ce har abada don haka babu kunci babu damuwa babu bakin ciki wa inna lakum an tashibbu fala tahrumu abadan kuma na rubuta muku cewa ku zauna cikin samartaka babu tsufa har abada haka ba a magana sai ka je kana haɗa wasu magunguna ko kana shan menene yau a ce wannan zaka sha dan dai karka tsufa ko duk wannan abubuwan babu su ai da ma duk abin da kake gani ana cewa a'a tarkacewa abu kaza ya ma yawa abu kaza duk gudun menene kar a mutu ko duk gudun kar a yi wahala sai ce ma to ai ga iyaka abincin da zai yace ai shi yanzu baya cin kaza da kaza saboda yana so ya zauna da lafiyarsa kuma duk zaman da ya da lafiya wata rana sai ya bar duniya to aljanna ita ce zaka zauna babu barin ta har abada ba jinya ba rashin lafiya ba kunci ba damuwa ba tunani ba fada babu hasada babu kiyayya ba sanyi ba zafi dan shi yanayin aljanna ba na sanyi bane ba na zafi bane la rauna biha shamsan wala hadira. ba sa ganin rana kuma babu irin sanyin nan mai ratsa wannan hadisin imamu muslim ya rawaito don haka hadisi ne mai inganci kuma ba abin da zai gadar ma da aljanna in ba tsoron Allah tsoron Allah shi ne yake gadar ma da mutum ya samu wannan rahama ta Allah shi ne ya sake zuwa cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani taqallaha dakhala aljanna duk wanda ya ji tsoron Allah zai shiga aljanna me ya tsoron Allah duk inda Allah ya ce a aikata kaza Allah ya same ka a wajen duk inda Allah ya ce a bar kaza kar Allah ya same ka a wajen wannan shine tsoron Allah amma ba tsoron Allah shine ka sa tufafi mara kyau ba mai datti ba ba ka tsafta ba ka komai ka ce kai kana zuhudu kana gudun duniya matukar kana aikata haramun to wannan zonin ba zai amfani ka ba da haka tsoron Allah shine imtisalul awamir wa jinabun nawahi ka bi umarnin Allah ka nisanci duk abin da Allah ya hana ka tsaya inda Allah ya aje ka in Allah ya ce ga iyakacinsa abu kaza abu kaza ne karka aikata karka aikata ne Allah ya ce abu kaza shi yake so a aikata Allah ya ganka a waje Allah ya ce kai sallah akan lokacinta to ka tsare sallah akan lokacinta Allah ya ce idan dukiyarka ta kai kaza ka cire mata zakka to kada ka yi kwauro kada ka ce kai ba za ka cire ba haka nan wata ramadan din nan ya shiga kan lokacin ne zaka ka taso da wata tsohuwar jinyarka ka tsaya ka yi ibadar wani akwai wanda ba sa iya azumi ba da haka ka gode ma Allah da ka samu kana yin azumin kuma kana jin daɗin cewa kana azumi kuma inda ma wata jinya za ta taso ma mutum da wata damuwa sai ka ga ya shiga cikin tashin hankali dai yana ganin ba zai ibada to wannan halin da ka samu kanka a cikin ka gode ma Allah wani ba haka bane wani Allah Allah yake a ce azumin nan bai zo ba da azumi ya zo hankalin ki ya tashi da haka kullun lissafi yake yau saura kwana nawa azumi ya kare kai kuma kana nan baka so ma kwana ki azumin su kare saboda wallahi alkhairin da ke cikin watannin azumin nan bai cikin wasu watanni yanzu ne za ka dinga ganin kana lissafi kana cewa kwanakin mafa suna karewa azumin nan yana tsauni sai ka dinga ganin kamar a cikin ramadan to ai kowane wata ma kwanakin mu suna wuce to amma albarkar da take cikin wannan wata ne da Allah ya sanya ta a ciki inda a ciki zamu kasance kamar yadda muke a ramadan a sauran watanni to haka zamu dinga ganin kwanakin mu suna wuce to amma da zarar ramadan ya tafi mutum ya daina sauraron su ba ba inda zai je tuwa da zarar ramadan ya tafi yan sadakan nan da yake daurewa ya shirya ya bayar ya manta da ita dan lokacin shi da yake ya gani ya tattara shi ya mayar da shi na karatu alkur'ani ya ajiye qur'ani bayan ramadan zaka shi baya tuna Allah sai a ramadan shi yasa da an shiga bayan ramadan baya iya sanin kwanakin da tafi amma a ramadan abin da ya sa ke ganin kwanakinka na gudu saboda ka shagaltar ka yi programin ɗin kanka ne da wasu ayyuka na ibada da safon ka tashi za ka je sallah asuba wani mai jin tafsiri ne zai ji tafsirin bayan asuba wani kuma in ya zauna inda yake ya ɗaura ma kansa a ramadan ɗin nan ba zai tashi ba sai ya sai ya shagaltar da kanshi da ambatan Allah ne da waye har sai yi nafilan nan kafin ya fita ya takaita ma kanshi bacci ya takaita ma kanshi cin abinci ya takaita ma kanshi maganganu shi ya sa sai ya dinga ganin kwanakin shi kamar ana ɗebe su saboda wannan tsarin da yake kuma da ramadan ya wuce wannan tsarin ya wuce ga wasu kenan wasu tsarin bai wuce musu ba wasu yadda suke a ramadan sai abin ma da ya karu bayan ramadan Allah ya sanya musu don haka Allah madaukakin sarki ya ce ya rukuna fi bi kulli hakin aminin la ya rukuna fiha fi maut ba za su taba dandana mutuwa ba a mutuwa ɗaya ce mutuwa ɗaya ce ake a duniya kuma duk wanda ya mutuwa ɗayan nan ta, sai kuma rayuwa bayan wannan mutuwa ta yi mai tambaya ce to ai wata aya Allah ya ce kalu rabbana ta yi wa a ta yi, Allah ka kashe mu kashewa biyu kuma ka raya mu rayuwa biyu E, kisa guda biyu ma'ana kafin ku zo duniya ko ba komai ba ne a matattu kuke sai Allah ya raya ku kuka shigo duniya da haka da kuka shigo duniya kuka yi rayuwa da babu rayuwa kun zo rayuwa da kuna cikin halin rashi ne mutuwa ai karewa ne da haka mutum baya nan aka zo aka same shi ita ce wannan a martana wa aka kuma sannan za ka mutu a sake raya da haka za ka yi rayuwa a duniya za ka yi rayuwa a lahira kuma mutuwa kafin ka shigo duniya babu kai ka shigo duniya kuma ka sake mutuwa yasa ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah madaukakin sarki ai an yi ta samun sabani wanda ce ya mutu wanda ce bai mutu ba Abubakar radiyallahu anhu da ya shigo dakin ya kalle shi ya sumbaci fuskar sa yake cewa amma al-mautatu al-ula faqad buftaha cewa wannan mutuwa ta farko ka tana ta kuma ba za ka dantana wata mutuwa bayan ta ba haka Abubakar radiyallahu anhu ya faɗa saboda haka mutuwa ɗaya kowa zai sai dai a cewa ne yana da mutuwar zuciya ko a zufanta shi ma'ana a maganance a cewa na ai ya mutu in an ce ya mutu ya zama bai da amfani amma ba wai mutuwa ta rai ya fita a jiki ba rai ya fita a jikin mutum wannan so ɗaya in ranka ya fita shi kenan ya fita ba dawo sai mu roƙi Allah ya cika mu da imani ya za mu cika da imani wani hadisi na jabir an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ɗan aljanna shin za su yi bacci kuwa da kuke ganin wannan akwai bacci a gidan aljanna shi ma hutu ne a duniya ko waje an na nauma kun su bata ma imani ba wani wanda ya tambaya ya za a yi bacci a aljanna a huta duk da wannan cin abincin da za a ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai bacci dan uwan mutuwa ne don haka yan aljanna ba su da bacci ya bacci kanin mutuwa ne a yin kari bacci kamar su ne ko allahu ya tawaffal an kusa hina mautu wallafi musu musulma namina ai allah yana ɗaukar rayuwar bayinsa ne ranar mutuwarsu wanda ba su mutu ba kuma a cikin bacci to kada ai kama da mutuwa ne don haka ba za a yi shi aljanna ba allah zai cire ma ma tunanin bacci babu shi haka rayuwa ce ba irin wannan rayuwar za su kailula da ban ai wannan ma fassara ne cewa ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila maqila abin nufin cewa za su shiga aljanna a daidai lokacin da suke kailula haka wasu ka fassara maqila cewa lokaci ne ma'ana za su ga kaman hisabinsu da aka musu da tsayar da su da har shiga aljannan da komai bai wuce tamkar lokacin da suke kai za su tashi ba in ka ɗauki wannan fassara za ka ba wancan biyar ba ba wancan na kai duda ba za ka ba maganan baki yi duk wani abu da ake a cikin duniya me yake kawo baki baki to akwai gaji a jannan ai gajiya ita take kawo baki in mutum ya gaji ne sai ya buƙaci shi. to aljanna ba gajiya a ciki me zai kawo baki babu kuma kamar yadda na faɗa a baya ai ana cin abinci a cikin aljanna amma abincin aljanna ba yunwa ba ce take kawo shi kamar yadda ya tabbata cikin hadisan ba yunwa ce in yunwa ce take kawo a ci abinci in aka zo ba sai an ce ma ka sha ruwa kafin ka ci abinci ba ka ci abinci ka sha ruwa ko amma cikin gidan aljanna duk inda Allah ya gabatar da abincin yan aljanna ruwa ke fara gabatar musu da abinci kayan marmari ake fara gabatar musu kafin a yi maganar abinci haka ba maganar yunwa ba ne maganar jin daɗi ai kaga yanzu mutumin da yake yunwa ka zo ka kawo shi a farba ka ce fara ci ai zai ce ka kawo shi abinci ne na gaskiya ka kawo shi abinci sosai abincin da a yanzu ka kawo mai yanzu mutum ya zo ya ce ma shi yunwa ta ishe sai ka kawo shi zo zai ce malam ba wannan nake nema ba ko shi yasa ko gidan abinci ka je ka zauna kafin a kama abinci a yi ta yawo da hankalin da a kama wannan na taba duk kai za ka gaba a kama abin da kake bukata ba saboda yunwa ta jika to sai aljanna ba yunwa ke a gaban shi yasa abin da za a shimfiɗo musu na ni'ima na abinci ba a gabatar da wai abinci mai nauyi a kan sauran abubuwa saboda haka rayuwa ce ba irin wannan rayuwar ba rayuwa ce da Allah kadai ya sanya ta sai kuma wanda suka shige ta Allah ya nuna mana wannan rana da haka Allah ya ce la yahuquna fiha al-mauta illa al-mauta takula wa waqahum azaban jahim kuma Allah zai tsare su daga azaba azaba ta wuta wacce take ne radadi to sai Allah madaukakin sarki ya ce fadlan min rabbi wannan fa falala ce kyauta ce daga Allah ba wai dan aikin da muke yi ba wallahi in za a kwatanta aikin da muke bai zai ba mu wannan ni'imar ba bai isa ba aikin da muke yi a irin ayyukan yau an yi sallar asuba ka zo sahu na biyu azhar ta zo sai da aka yi raka'a biyu ka zo ka samu la'asar ta zo baka yi ta ba sai da ka zo magariba ka tuna baka yi la'asar ba sai ga an shiga magariba wani yana ramada. da to wani aiki na ne kai ma aljanna in dai ta wannan aiki ne hatta shi azumin da ake inda za a daura azumin ma akan ma'auni akan mizani a dauko shi a daura shi yanda ake gwada ah, a yi wayin din shi to in ya fara ba da lambobi za ka ga lambobin mu ba za su kai ko ina ba ba su kai ko ina yaushe muke wani azumin abin nan akwai magabata sun kasance in suna azumi abu hurairar da shi da almajiransa da abokansa in wata ramadan ya shiga bai fita a masallaci aka tambaye shi me yasa baka fita a masallaci yace ba na so azumi na ya rabu dan sa dan in na fita wani abu zai shagaltar da ni dan haka masallaci yake da rinka to kaga ko yanzu kana fita in ba Allah ya tsare ka ba zaka ga wani abu mara kyau wanda baka so ka ganshi ba zaka yi wani zance wanda baka so amma kana masallaci kana tsoron Allah ɗakin Allah kake kila ba za ka zo masallaci dai abinda zai kusantar da kai da Allah zaka ya za ce da zanta masallaci haka na wani daga cikin magabata ya kazance da aka ambata in ya shiga watan azumi shi ba zauna yake a masallacin da yakan shiga harkokinsa amma in ya shiga gida bai fitowa sai an kira sallah aka ce yaya ya ce ina so ne in kiyaye azumi na in je in same shi to mu haka muke wani fada zaran an gama karatun da ake na yamman nan in ya fi zini na kawai allah allah yake lokacin ya kare a shaguwa kawai wani kuma da ya sha ruwa in ya sa kafa ya fita a gidansa to ba zai kara dawa ba zai iyalan shi su ba har majalisar nan dai da ake kafa su yi ba a daina ba. sai ya je ya yi hiran nan sai ya yi maganganun dai to kana saka ne kana warwarewa ai azumi da kai shi kamar gini yau ina ranar mutumin da yake in yayi gini sai ya je ya kashe ya kai dinta yamma tana yi zai zo ya ruce gobe ya sake daurawa ai ba zai gama wannan ginin ba shi ba zai gama ginin ba in dai gini za ka ce kullum zai kana ce aka cire ƙoba ka cire wannan ba zai kare ba saboda haka ibada da muke yi allah ne ya ce ni da haka muna yi ne farta kullaha mastafa amma ba mu isa kure ta wani ba wanda ya sai ce yau shi ya kure bauta ga allah ya kai ƙarfi duk yanda ka kai akwai inda kake da gazawa wata rana duk kokarinka duk sammakonka wata rana sai an waye gari kama kara saboda al'amura na yau da gobe gida za ka sha magani jikinka ya yi nauyi sai dai ka ji ana cewa salama ya kun sallar asuba ce kai na fi shekara ka zafi ban taba makara asuba ba sai yau yana faruwa ne. to ire-iren wannan gefinan da suke cikin ibadunmu Sai a za mu ce za mu samu wannan shi yasa Allah ya ce fallan mai rasu falala ce kawai kyauta ce daga Allah da haka mu karɓe ta a matsayin kyauta Abin da Allah yake so ya nuna mana aikin nan namu namu ne kuma kada mu tsakankance mu dinga ganin aikin nan zalla shi zai kai mu wajen Allah kada mu dauka cewa aikin nan zalla shi zai kai mu mu samu abin da Allah ya rubuta mu rika yi muna roƙon Allah ya datar da mu kuma ya lullube mu da fadalarsa da rahama duk matsayinka da aikinka da tsarkake zuciyarka baka kai annabawan Allah ba annabi Ibrahim da shi da ɗanshi annabi Isma'il da Allah madaukakin sarki ya umarce su da gina ɗakinsa Allah ne ya ce su gina suna cikin ginin ɗakin Allah bayan sun gama addu'ar da suke ta yi kafin su gama rabbana ta kabbace abin da suke tafata ce, aikin Allah ne ba su za ce Allah ka karba yanzu kai ka taba tunani a cikin Allah ka karba wannan ibada da muke wani yana ganin kawai da ya gama azumin shi wani da ya riga ya shiga littafin da ya riga ya gama ya kafi ɗari bisa ɗari sai an je ana fitar da ruwa din za ka ga cewa waje kaza ne kai ba kana tsammanin kana da A sai ka je ka dinga ganin ka da E sai a ina wannan ibadar nayi azumin fa Allah madaukakin zargi eh kai azumin amma kai azumin kana giba kana nanima, kana kaza kana ƙarya kana yaudara kana haji sai za zaka same shi haka shine man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi ajatun fi an yada fa'amahu wa shababu duk wanda bai bar zancen ƙarya da aiki da ƙare na yi ba da sabon Allah ba to Allah bai da bukata wai ne ya ajiye azumin da wasa da komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'a wal abash wallahi za ka yi a samu wani mai azumi ba yi da komai a cikin ladan azumin sa ya sha yunwa banza ne da kishirwa kawai kar Allah ya sa mu cikin wannan kuma wannan ba azumi ba kawai duk wata ibada ne duk wata ibada in dai ba za ka tsare ta ba to lallai tana iya tsukucewa akwai wanda zai yi niyyar aikin haji zai ɗaibi kuɗi da komai ya ɗauki niyyar zai je aikin haji ko umara da ya ɗaga muryarsa ya yi murya ya yi niyya ya ce da labbaikan lahumma umratan ko hajjan za a turo da wani mala'ika zai ce la labbaika wala dai ba a karɓa ba ba a amsa ba kan a lokacin to ina irin wannan ranar saboda mutum zai dinga tunani ne yau ya kare duniyarsa ya yi azumin ramadana shekara saba'in ya kai shekara saba'in wani har zai banda yana murna kai shekara saba'in a shekara saba'in nan na ya yi azumin ramadana na shekara nan sai eh, tun muna yara ake samu in dai ka zo ka tattara za ka ga ya yi azumi ya kai kusan na shekara to amma a sittin din nan fa'in ya je gaban Allah da kyan zai samu azumin shekara shida in ba wanda Allah ya lullube shi da rahamansa haka aikin mazalla ba zai ku fitar da mu ba yanzu Allah ya ce fadlan min rabbi ai wannan ba komai bane falala ce ta Allah zalika huwa al-fawzul azim duk wanda Allah ya lullube shi da rahamarsa da falalarsa to wannan ya samu babban tsira da babbar rawa to shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa ba za mu iya samun haka ba ma'ana ba za mu kure aiki ba shi yasa ya kiran bayi ya ce ma mu'minai i'malu ku yi aiki wa saddidu ku dage cikin yin aikin nan wa qaribu ku kwatanta gwargwadon yadda za ku iya sannan nan dai biyan da za a yi ka daure ka ga cewa a kashi 100 a sallah ka samu kashi 70 amma yana da wahala ba ba za ku gane wahalarta ba sai wanda suke rasa sallar jari duk wanda ya rasa sallar jari in ya zo zai rama sallar shi kadai to baya yin ta kamar yadda ake sallar shi ko yayi in ka zo ko magariba ce za ka yi ta ne kawai a maimakon ka yi yadda ake a masallaci ko a tsawaita karatu yake bar ka nemo gulwa da falaki da nan in asuba ce mutum ya rasa ta in a masallacin su an saba karanta ayoyi talatin arba'in in ya rasa asuba din yana jira zai ce wato hewan laili za ta ji da su zai yi da alam na yana Allah Allah ya gama to yi yasa ba za ka gane cewa yana da wahala aikin ba sai wanda yake rasa sallolin jami'i a zahar da la'asar kan haddi ko lahar ban ga sallolin da ake raina su irin a zahar da la'asar sai ga in an zo an yi su kawai kama a sharuwan ruwan tsuntsaye wani lokacin aka kira sallar zahar a wasu masallatan Allah ya kiyaye in ka fara alwala kafin ka kai wancan kafa ana raka ta karshe kuma sallah ce kamar sauran sallah ai duka sallolin da ya suke duk da yake Allah ya fifita tsakanin su Allah ya sa sallar da asar ta fi kowace sallah wa salatu lusa ita ce sallar da asar da sallar alhudu to amma ba ya nuna cewa sallar sallolin ba su da muhimmanci ba don haka ibadar nan da Allah ya daura mana mu tsaya mu yi ta yadda Allah ya ce ko gwargwadon yadda za mu yi ya ce wa alam kuma ku sani cewa anna ahadan lan yudkhilahu amaluhu janna babu wani ɗaya daga cikin ku da ainihin da zai shiga da shi sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah duk da aikin da kake manzo Allah kai annabin Allah har kai ma yace wala ana wannan shine tashin hankali har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi karan kansa aikin shi ba zai kai shi cikin ba to ina ga wasu wallahi mutum yana daukan wani lokaci ka ga ibadar da zai dai kawai sai dai Allah ya kama haka kawai shi dan zai zo ya ya lindike ka ya mamaye ka ka ji kawai ba ka san ma ba ka san ka shigantu da ayyuka ba ibada ce, illa an ya da ni Allah bi rahmatin min wa fa sai dai Allah ya lindike ni da rahmarsa da kuma fadalarsa shi yasa Allah da kanshi yace was'alullaha min fadli ku roki Allah fadalarsa da haka ka dinga cewa Allahumma inna nas'aluka fadlaka alaina ya Allah muna roƙonka falalarka akan ka rinka roƙon Allah wani kuma duk ibadar da kai ka roƙi Allah Allah ya karbe ta dan wasu suna da over confidence ne percent suke da shi gane ce azab nan da yayi ta kawai shi kenan ya gama sai kuma ta gobe bai san tana nan tsakanin sama da ƙasa ba ƙila ba ta je ko ƙila ba ta fita a masallacin ba me ya ruwa ba fita a masallaci sau da haka ibadunmu nan mu yi kokari ba mutum da kyautata ibada ba wai zai kyautata mutum ne za ka ga ya zo zai gina gida a yi ta gini sai an kai shekaru kaza ana gidan shi sai an yi gidan da ya fi kowanne kyau amma sanda ba zai ta haka ba yadda kake gina gidan nan kake so ka shige shi da kyau to haka nan sallolin nan da azumi in kana zan ka samu matsuguni mai kyau a wajen Allah to ka kyautata su yadda ka san cewa in ka zo gini ba ka yi shi da kyau ba ba za ka ji daɗinsa ba to haka nan ibadin nan in ba ka yi shi da kyau wallahi ba ka taɓa jin daɗin su haka nan kana gani wani zai zo ka dinga kana ganin ka raina masa da ibadarsa da waye sai ka ga ya zo ya wuce ka sai baka a ka zo babu abin nan babu siya taya a'a baka da fire extinguisher a'a lafin ɗinka ya ƙare kamar haka ne faran tashi a kiyama za a tsara wasu dole sai an yi wannan binciken sai ka an tabbatar komai naka ya zama kiliya sannan a wuce wanda bai zama kiliya ba fa sai fara neman ceto bari ya kira waya yana da wani aboki roster a'a yana da wani aboki dpo da suka taba zama daga nan zai fara tunani to haka ne ranar tashi a kiyama mutum zai zo da aikin ka aikin nan kamar yadda za ka zo da mota ka tsaya tsare ka haka nan aikin zai zo da shi za a bincike aikin da aikin da muke za a bincika shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon aikin bawa da za a bincika shi ne sallah ita sallar nan da ake ganta ba komai ita za a fara bincika wanda ya ce haba sallah da muke kun yau da muke sallah kullum kullum ka ce muke je koyi kuncin sallah ya ce malam ba yau na fara sallah amma wallahi da zaka zo ka tsayar da shi sai ka ga sallar nan da yake kullun kullun din a shekarun gaba ɗaya ba sallah yake ba ai wani mutum ya shigo masallacin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya shigo sai yayi sallah yana idar da sallah sai zo ya iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ya sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa masa sallama yace ko ma ka sake sallah dan baka yi sallah ba mutumin na hankalin shi ya tashi ya koma ya sake yin sallah ya dawo ya samu manzo sallah da wasan da ya sake mishi sallah? manzo sallah da wasan da ya sake amsa ya ce irji wa salli fa innaka lam ya ce koma yi sallah ba baka yi sallah idan ya nuna abubuwan da ya bari a sallah din nan babu su a sallah sai da aka yi haka haso na uku dai sai ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da uftinu ghayra hadi yanda nayi sallar nan ba yanda zan yi sallar da tafi haka kyau don haka yace fa allimni ya rasulullah ko yanda ni sallar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karanta da shi sallah tun daga farko har tun daga kabbar harama kaso wani da ya zo in ya shiga sallah kawai Allahu akbar zai bai bambanci tsakanin kabbara harama da kabbara shiga sallah akwai kabar bani na sallah akwai kabara harama wani baya bambance sannan wani bai tunanin ma sallar nan tana buƙatar niyya ko ba ta buƙata wani in ya zo da gudu yana yana kwaɗayin ya samu sallah tun daga bayan masallaci takalmin shi na kafa shi yana cire ɗaya zaka ga ya shiga ruku ya ƙara so ruku da kudu wani ya taɓa yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce baka da sallah mutane nawa ne suke irin wannan sallah sai ga ya tsallako tun daga can bakin titi za ka ga yayi ruku ya zo da gudu to ina kabbara harama ina tsayuwa da aka ce domin ta ko takbiratul ihrami wal qiyamu laha ko wa qira'atul fatihati wal qiyamu laha ko wa ruku'u wa raf'u minhu wa sujudu ko wa raf'u minhu duk ina na abubuwan wani ba za ka iya bambancewa cewa yana zama tsakanin sujjada ko dabi ko baya yi da ya yi sai ka ga kamar bai sa kashi a ƙasa ba Allah da yake gama sallah shi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan Allah na kwarai da sahabbai Allah Allah suke su shiga sallah wani Allah Allah yake fita a sallah wani ma an ka in kai azar din da baka saba kawai ta a masallacin kuwa ce malam yau ba gaskiya an shiga hakki da haka ita a zahar kullum kawai a falaki da nasu take da kaya a zahar wata rana ka ɗauko an maka karanta bai san me kake karanta ba gaskiya aka ramar kallawa yau sallar nan ba ta yi ba a sallar ta yi yau wallah za ka suke ni ina mamakin mutane suna da wato jur'a mana suna da ƙarfin halin da mutum zai kuncin kari manya ce wani manya da ke a sallah shi aka ramar kallawa gaskiya ba yau ka shiga hakin mutane wannan wannan karfin hali ne dan da ba ita za a fara tambayar gaba nan taja kuma wallahi wani kai da sallah ba abin da zai je a wuce ba abin da zai je shi dai kawai ya je ya hira ne ko wani abu saboda haka sallar nan mu kyautata ta ita ce komai ba in aka rasa sallah ko wallahi rasa komai kana rasa sallah ka rasa komai kamar yanzu ne in ka je zaka tafi wata ƙasa ka gama shirinka ka yi komai ka sai tiket ka yi meye ka yi waye sai da ka je airport ka zauna za a yi screening sai aka ce ina passport ka ce babu to wallahi ba inda za ka to sallah kaman passport ka ne na tafiya in babu sallah ba inda za ka yi dan in sama da ƙasa za ta ba passport ɗin nan ba za ka tafi wannan ba wanda zai baka kauce shi dai jakarka ta kai jaka jaka ce mai kyau kaya ne masu kyau a ciki ga ka sa komai ka yi wanka ka sa turare ka yi komai ga tiket ɗinka first class ne ba economic class ba ne ka sai bisklas class amma ba ka da passport za ka tafi to haka sallah ce sallah kamar passport ɗinka ne kana zuwa za a bincike ka ɗan ta yi kyau to sauran ayyukan za a ce to shi ke na daga kafa yasa kana da passport kana da ne kana da komai ko custom ma in ya ganka da wasu kaya ya zaɓa ya ta zo da wannan kayan ai ba su da yawa ne ya ce wuce. ka san dai ba a wucewa da su amma ka wuce haka ake yi to haka ne ran tashi a jama'a in sallar ta yi kyau ta zo da ita gangari a da rukunta da sujjadanta da karatunta da nutsuwanta malaku za su ce a wuce ai azumi ma ya yi kyau ai komai ma ya yi kyau amma kana zuwa aka bincika sallah aka ga akwai asuba ba a zafi ko raka a farko ta asuba ta yi ta biyu ba ta yi ba ko ka yi sallar amma ta aka bincika alwalan ba ta yi da kyau ba ba ka yi tsarki da kyau ba to ina sallah za ta karu don haka ayyukan mu dole sai mun inganta sai Allah madaukakin sarki ce fa inna ma hu bi lisanika lalle wannan alqur'ani mun sauƙaƙe shi ne a ka sauƙaƙewa ya zama shi ne mafi wato kyawun harsuna gaba ɗaya shi yasa Allah ya saukar da shi da wannan harshen harshen ƙuraishawa ya zama duk wanda zai karanta alƙur'ani ko da ba Quraishi bane to zai karanta shi kuma za ka je gane mai isa yanzu ka samu wani mutum da ba balarabe ba ba abin da ya haɗa shi da larabci amma kuma ya fi wani balaraban sanin ƙur'ani zai karanta alƙur'ani laraba su shi da wani ga shi da harshen su aka sauka su ba su iya akwai balaraban da duk yanda kai da shi ba zai iya cewa gairin masobi alaihim ba zai ce ma alaihim ba zai taɓa ce ma alaihim ba saboda a harshen shi da ya saba hum yake faɗa baya faɗan him shi yasa har suna mamaki laraba suna mamaki ga mutum baki yana karatun qur'ani to Allah ne yake fa inna ma yasallahu bi lisani yutubashira la'annahum yatabashsharuna ko za su zama to cikin masu wa'azuwa masu wato fahimta sai Allah ya ce to duk wanda ya karanta alqur'anin nan ka kare shi fanta ka tsimaye shi ka jira shi innahum murtaqibuna su ma ana nan ana jiran su kuma su ma suna jira kuma za su gani wanda ya karanta alqur'ani shine zai samu tsira ko wanda ya gaskata shi wanda ya bi ka shine zai samu tsira ko wanda ya kanya tsada don haka da kai da su ku je ku jira in Allah madaukakin sarki kuma Allah ya bayyana ya rarrabe wane ne mai tsira wane ne wanda bai tsira ba to muna roƙon Allah madaukakin sarki amfani ne da abin da muka yi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya je mana a sura ta gaba ita ce suratul jafiya wanda za mu tashi a kan Allah ya raya mu fatan Allah madaukakin sarki a albarkaci rayuwa suna roƙon Allah madaukakin sarki wannan kashi da na uku na azumi da ya rubuta mu cikin waɗanda suka azumce shi to Allah ya rubuta mu cikin waɗanda za su yi saura amma muna roƙon ibadun da muka gabatar a baya Allah ya karbe su inda muka yi kuskure Allah ya ba mu ikon ganewa don mu rike shi a kwanakin gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin wanda ake yin tasa a wannan wata da wanda ake musu rahama wannan kasa ta mu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ta inda ake fama da tashe-tashen hankula da fitintunu Allah ya kawo musu sauki mu kuma Allah masaukakin sarki ya ƙara zaunar da mu lafiya ɗan kasuwan mu Allah ya albarkaci kasuwancin matafiyan mu Allah ya tsare hanyoyin marasa lafiya mu Allah ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya muna roƙon Allah masaukakin sarki magabatan mu Allah ya gafarta mu mumini duk inda yake muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ya fita da imani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ma musulunci da musulmi ɗaukaka a wannan ƙasa duk wanda yake nufin musulunci da musulmi da wani mummunan kiyayya da adawa Allah ya mayar da kiyayya shi zuwa gare shi Allah ya mayar da makincin da za su yi zuwa gare shi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya tsare mana al'umma musulmi mu duk inda su ma'aikata wanda suke cikin jami'an tsaro da ma wanda suke ko ina in dai musulmi ne kuma yake wakilcin musulunci muna roƙon Allah ya tsare shi Allah ya kare shi muna madaukakin sarki kuma ya daura shi a kan abin da yake daidai Allah ya kare su cikin aukawa miyagun ayyuka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci wannan shekara wannan alamu na rahamar Allah da muke gani Allah ya tabbatar mana da shi Allah ya tabbatar mana da rahamar Allah ya shayar da mu Allah kuma ya shayar da mu abin da zai zama amfani ne ga bayinsa da halittunsa gaba daya rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana na tarhamna lanakunanna minal khasirin ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مغفرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلنا أكلتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة حنية وميتة سوية ومردا غير مضي ولا قار اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة عليك السفلان اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين